bari in gani al'amarin na abin da za yanzu kan amma dai bari in ɗaukuta bari ma dai in kai shi ba ne miki eh, na ta gidan sai an kace ba ku ne sai rike ta garin gwara in in gani Allah sarki ya gane an ka ni da shi makarfa Allah sarki wallahi wallahi makarfe nan na kuma tahi da na ba na gana mu kowa gaskiya ne wallahi sai mutane gidan sai ah. ah. an ce mu an mutu mun ta haɗa mu da yaro ah. yaro su kawo mu inda kuke Ake gane mu nan mun taso ko kun ga mu kamar sa Allah ke da bari ina ga mu da kawai sai mu ga mutane sun zaka sun ce mun in fito muke in fito wacce ta an ce mun ai dan wanzan ya so da gida. eh eh a gidan gana ku ko masha Allahu don na gan ga gidan ya wance ne ga babu wanda bai da shi ba mu komo nan ne yake a a shi ka za ka za wai yan haya ya ke san hali ne ya son kuɗi wato da da bayan haya cikin da ma wanda gidan akwai shi ke ji. na san game da ta sallah dan kwarkwada ne na game da ita na san ba ta san kun komo nan ba ai wallahi na yi mamakin ta sallah wai abin zai faru gare mu ta sallah ko ko ko ko ta biyo Na kila yanzu ta kofar gidan ga ta wuce ai ni ban sa rai wallahi sun sakar na na na na na zakuwa ta wuce bakin kofar gidan ga har mu komo wanga gida ta rufe zakuwa ta ce mini ai ga ruwan ta kun dawo ce ta yi murna don dai san ni arziki da ke kitto sosai kitto sosai babu fari jini ya ka daukar ta wani abu da ba ta dauke ki wani abu ba san ni ba wato yanzu kana sa inda kira ta kaka yi bibi ta to shi ke in ko ta game da ne ta kamar da ɗaya duniya ba ta ko sun na ba to shi kenan bari an ni ma zan san irin zaman da muke da ita ba ki yi cewa ki ga ki ga dakin a dakin ba a kai ba kar ni ba sabon gida ke ne ba an gani jura ba wallahi alaikum ma su dakin a a dakin ko ma sai Allah alhamdulillah dama an shi ya ta ce maka wancan wurin da muka bi ba nan bane ba hayyan nan ta ba wadda hanya ga daidai da ikin ga gane eh to ka taba ga sani ne kake cewa daidai da ikin ga to kai dai ni ne sani kuma ni ne jawo ka mu tsaya daga nan gatan ikin nan in Allah ya fuka a gina kuna ganin shi duk ko in shi da in an ce baya ba a guda bai daidai hanyar ba ko eh eh da dan dakata nan mun ko kun da Allah kuma duk Allah ya eh ta ku babu ruwanka da wata magana illa ka nuna min ido kawai duk abin da na faɗi ihe kake daidai ne ta ihe ne kan mu dai ka ga mun da kake yawa lalle ka ihe ga abu ya abu ya lalace ba a roda bari mu yi tangani ko dan ne tangani ko ya ne aljibu da goro shi da ake ko da shi da ta ya sha Allah karka ce komai fa a bai ce komai ma sha Allah in ka dai zuwa mishi ta Ya, ayah waktu tersebut tembak lima besar. Orang ke? Di sini. Ah, baik. Eh, saya mau berapa? Lu, ya, mula ni. Sambil, sambil, sambil. Ah, betul. Betul, betul. Betul, betul. kita betul. Ah, ko ba baka san eh, ba to alhamdulillah eh. to abin da nake so in sanar da kai eh. baban tarana babanta babanta ya ce yana son ya ganka ina so ga ni sai sai sun fiti komai yayi daidai komai yayi daidai komai yayi daidai komai yayi daidai komai yayi daidai komai to dai mu tafi da mu je eh kai ai ka ja lalle ya za a kwai so mu ko Agnes? wato ka jiya na'am ka yi ɗan wanda don yan man da aka shirya wanda da da zare shi karfin da suke nuna wani a rinsa ce wani ga nan nashi na na wato sai ya cuce ta inda zai tsere wannan a alkuduwa wallahi don haka don ai ba amince da shi ba ai ba sani ba ni wani dogon mutum ka san wani yi tsawo Maraba, a Yawwa. Hello? Ina sunan Wai ina sunan ka? Baban baban da sunan ka? او اما او اما او نا غان اما الله فا اما wannan ruwa kana lafiya to a to ka kuma sai abin da muku a ko ka gane ko ka ko ha ka manta ka ga ko to marilla ima zan ganka yanzu ka ga ko ku sai awo a ku to kai kuɗi ne kai magana da kai awo nan gidan dodo babba awo hannu magana ya kyau za mu ita go za ka ita go ba ya baka a ba to baka to yanzu ka gajiya gana aka go a gane Hey! يا سلامة بابا بكرة بابا بكرة دكان الباب الله يشوفك بجعل دمك لا لا لا يا مي هو ما بني احد وهذا انا مسجد yanzu in yau ka magani ka armi ka rana kajiya kajiya ka oh, da hankalinka wato ana shaha ko saboda wanda dukkan sun shi gado na marta ha kai sanyi yi ruwa na su inda ya fesi su teka wato abin da ya sa saboda aika an rana yasa aka aina maka hanci ga samu kwangana ka ka gane ko A a ba azza zai maka ba a sha mu ba mu azumi ba wato abin da bukata da ka zo na san kai kaina ka gane wato ai su wurin taka wato ta ba ita da mai yanki Ha? ina ka ji abin ko ka ji su ko ka ji sanyi ruwan ko ka ji sanyi ruwan ko duk ya kama ko yago ya kama ko ne to ko na kaji shigo na ji to koma cikin na ka bushe waje to na zo ana na to yanzu zai tafi gida ne ina son je gida a a kan ba yanzu ba ko kowa san kana nan wuri na ba ka ba ka son ka amfani na ina so kai yayi ta na gera yayi ne mu haka kai a da yaran ne ke magana ajiya kakka da murkomi hmm. tunda su waɗanda sun kawo ka su sun san kana nan ka da san ba ka san da makawo ka an kai wallahi ko na kaji gaskiya ne ba garin kura ba ko ba ka an ba to ba kwatar da hankalin ka wanga na yau an gama to ni dai na ga kamar suna gida na gida mun da sa na kowa bai fita kamar yanzu ka gani abin da ka samu ka samu ba ka bai kima ba shi ba gaskiya ne an ne ka to yadda yadda da ma har gobe kuma an koma duka wani sabon abu hajja in don arbe wallahi ana arme in Allah ya so in ka ba kai arbe ba to sai dai lokaci a bai ba to ayya amma dai ita mata in Allah so baka Allah wani yi to ayya ayya nagode to shi kenan nagode to dai karama ka ja awo Allah ya magana banza ba shi ga bawon Allah ganin iyakan mai rai eh? shi karan jiya an sau shi ganga jiya an sau tsamiya buhu guda ana kamin da kauye sannan yanzu a ce min babu shuga babu tsamiya to kamun mutum ya shi kare ban san ko buhun wani shuga za ku sha ba ai ta ma karamba ni na na tun daga tsani an yi hannu da shuga Sarki fada ya nake ne kamar wallahi ba ta da daɗi. da daɗi? In wallahi ya faru. Wato matsalolin addaban tsoro yanzu shi ba kwangwala mu. Tun jiya da ya shi amar biya da in gane shi babu inda ban haɗa ba hakan ce ita ta ranar da zo ne iske ka shi nan kuma ka ce muhi yanzu ba gane ba ina wallahi ba ban gane shi ba ni tun jiya tun jiya a zaki haron gabu sakacin kana babu wai nan ban ganin laifin kowa sai kaya in ya laifi da lalai hatun ne suna hita su kwanaki da suna hita shi yawo har wata na sai zaune garka in ga dawo. Ina son da game da waɗannan abu. ai dole ne ka tafi karatu ka san da mutane kamar zaman da yaran da su ko da kawo mu kai idan abin zai samu wani karjayi to da hakan a san gidan da ta da ta da ta yana cewa ne ba ba kai da ina da wannan kamar ga gaskiya ni bai yi zaton iri ne ba a ce waɗanda su mahazdan ko shi na wani abu tunda kina da hankali ne kina da irin wannan lamun da sarkin wada abinda ka sani na komai bayan ne tana wani kwani kwani ka san sanin da mutane ne to haka ne shi komai wayo ne da hankali ne ka san ce ma gobe wa doki na eh duk wayo ne ka san ga Hausa Bahaushe na salaba shi to kuma abin ya kadi ah, to ni abin gare mu in ne dai cibiya ta yi kai mun tashi mu sai ga ta gaba ɗaya saboda wannan al'amari ba na kyalewa na ba hmm. tsoron kaɗe ai sai dai mu ta mu ƙara bida har ƴan da yawa ne duk na zo na san tambaya waɗanda a ƴan garin ga wanda ƴan wani waɗanda annan zan akwai wani awo har na zo babu inda ka tafiya cikin ɗan masu ko da kwalama to sai dai in can inda ƴan wani waɗanda a manya za mu tafi can can bariki mai cikin mu ina wata dai Allah ya yi mana gidar dogon ka gane shi mm. ko shi ne to abin da ya ka gani ni ga nau tunani shirya ko gidan ka abba bayaniya har ta kamata sai na haka ne zan kara maka kuɗi ka kara ce bane mai kauri sannan ka tafi wani alu ka amsa gar wannan gida ka aje wurin ka tun da ita ka amsa gaban da ka aje nan gidan ka in Allah a zan kai mai mai wadda ta kamata mai ɗaya mai kwaɗayi. Ɗan kaɗai na gode lallai dai abincin da suka samu biyana ba irin wanda suka sha ba ko da ya zan yanzu kai na azumin fitanni ko tuwar azumin da kama ina ta wajen garba mai mai kayan tumatur suna ba kuma na sha kyauta ne sai dai shi abin da inda ya sha kai ni yanzu zuba ni ana min tuwon shinkawa ya haso shi teba ko doya yanzu zai sarkin yaro bin zan yi magana da ta jaye hmm. zama bai sami mu ba mu dace mu niyya hmm. mu ba da cigiya ta ga Allah hmm. inda yake mu fice shi kwana biyu in sa ga ba mu gane ba to mun san abin ne kan in dai ba a gare shi ba to lalle kan ko in ya fada dan ko ba ya masa ya hada dole su da shi ba na san wura ka yanzu inda mu gani saka abin koye ya hito hili ba shakka abin da mun yi ba yi ne gaskiya na hmm, na

arbi tarana ko ko ba daga arme ba to za ka arbi tarana kira hullakka hullakka ta ma yawa ko banza zan sa ma magani ka gane ko duk ta tara waya arme ka sai ta yi inda kai inda ka ko awo kaji sanyi kan yi ruwa ko to armen ta za kai kaja abinda nake so ka lura da shi ba maka arme ta za ka arme ta Allah dai gashin zabu da Allah kama ina sa naka kuma ba sa naka ha kai ka taho ko baka sani ba da heri kai wannan kanka to kai daga yanzu wanga na yau ka gane an yi mashi tashi ka koma tsaki ga zamna ka ji ko

wanda an ta bukata ka to dan magani ba bukata ka zai ta biya ba kakka damu da komi ai su mutanen ka su su su san kana nan ka koma cikin daki ka zamana a ci gaba da magani gobe jibini ka sallama karakara ba sai ka ci a sallame ka ba kana sallame haka yana duka zai ke yi matana a gida wanda zai ci suna ta mutane sun yi wani a ɗakin da ake suna ta matana a gida to kai ai kakka mu? ai iyakan bukatar ka ka tafi gida da matarka ko to yanzu kana ko fara tafiya garin ku ba da matarka ba ai bai koyi ba ba ba ke ne ta ba ba gida to da hankalin ka ba ai ma kuwa don ba ka zama da ita ba za ka zo gida tare da matarka kowa ce za zo ta ga ka ko zama ka da ita a ba na ji bi sosai a to ku da hankalin ka wannan ai sauki na yanzu abin da zo gane ka ko ba kin daki ka zamna gobe mu ci gaba awo kada zamna har shi wanga aiki na gasar da abin ka eh, yin wahala ta ce baka kana samun abin da dukkan tobi da ba ka san aiki ba Salam alaikum. Yan ma albasa? War gina ba yanzu? Lalle kwana ya yi ɗin. Hmm? Haba mai ya. Na ta sallama, na ta sallama, furu. A'a. Ana azumi ya buge Amma azumin gari likita ne bugu shi kai yau ya dan abun ga ko ga banza kaɗan da mun yi sa jiya yau har da ku masu sharar gara a wato wata kaduna mhm. zaura zauren kuɗi ah, mm, sannu da zuwa sannu da zuwa

mu bi Allah ka ne azumin gai sama da baki da ke arni tun waje an ce ai sallar gauri azumin gauri gado aka tura shi ki na ki ce zan samo mini miji a a ta na kina ko dan wanzan da mu ya mu ba mu hada ba mu hada na a to ni ba kana ni ga kun kai na gani da ke ari mijinki ai ni na san abin da nake gashin kai na nake faɗa in ki ya samo min gashin kai na hmm. abin da a tambaya ta gare ki ko kuna da labarin ku ta rana ko ka da labarin ta rana <laughs> Kuna da labarin ina so da labarin ku don bakon nan da ya taho ya da ita ba sai inda yake da kai shekaran jiya ne. Wallahi ba a sani ba? Ba a ko sani ba. ga na sarki gidan da ya sabka sun yawon da ɗato sun yawon da ɗato ba a gashi ba ke ga babu inda ba a yawo ba garin ga farfada farfada farfada ba a su ba a su Allah garin su ajiya ko can yi tiyate a su Allah ko shi a gashi su dan wanzan lalle lalle Allah ya agaji su dan wanzan tun da dai ba dan wanzan ɗaya ba har da hukun tarana eh? a da su tarana mana to yanzu da mai masarkin su kuma ina ya sarka gidan gidan gidan kanin eh, hakimi gidan in hakimi ko ba sai abin da ya shafi hakimi ya ba su ah, ya ta ya to Allah sa azu Allah kan sa ya ga mutumin mutane inda da ake gani abin ya zama gida wajen kwana wajen kwana biyu yanzu ba a gama ana Allah a ga zan ba ka sa abin da san na garin da san kowa ba ba ta ma wallahi ba san kowa ba kuma kan wannan ni yanzu ke ga tashi za su tafi da taron da ni da wata nake na bare ba za faɗa mini ba ba ta ba miki magana ba ba ko da mun wani amma ta yi to wajen ta ba jiya a a da ta ba ta na ta yi to to sai azuma to sai azuma a a shi wanga mutum ya ka in ba a gane shi ba ai sai hakimi babu lahiya amma bari ya taho sai sai na tambaye shi in jiya ɗan tafiya na? Shi ke ku. Babu abin da aka sai ko da shi wanda an ɗaya ko da dawa azan ka kundu fata. A ce gudanar ko da damƙe ta ba da burbur burbur. Sai su shi. Allah ka duba.

jin ina jin to amma da shi fara kana ina da ina jin ya da ko ni wa ne ne dangane ne duk da duk da da aka ɗaya yin doki ne da kuma yanzu da dangane ai kunun nan kan na itace ban san inda yayi na san da ne akwai wani wani Allah ya kore yin hmm. yau duk shi to ai irin wannan kan wanda an hannu daman ka in ka ga shiru ba shi ba ai ka ka ka san jiki da jini hmm. ko ai faruwa eh akwai wani abu Allah ya so da gida a zakwa kai dai bai gidan don ina yin jiya shi na yau in kuma sun ne da magana kuma suna ɓoya sun san abin da aka yi amma Allah sun san lafiya lau al'amura irin irin ko yi wa a yi bisa ka'ida Allah dai samun hanya a cikin al'amura na irin waɗanda su dawo a makara in ban da hankali kan salamu alaikum salamu kana ganin ka ina nan ina da kai ina da lafiya ne lafiya ina kace ina na aiko ma a faɗa wakil ma wanda ne aiko da su ba Allah ya fakware eh ga ni ga karfin hali je kai ne mun karamu dawla amma kuma an dace ba aiki Allah ya fakware na hade ta ba irin ya irin in da ne ta kina hidda hakkin mutane wallahi rawo in za ka ka hidda hakkin wanda ka yi da iyalinka yanzu kana tuno ban aika gida ba a'a ban aika ba a'a kai ka aika ne kake amma masu ana ƙarya ƙoƙari kika ki sanar da jama'a cewa ga inda zai tafiya a gane Allah in za ka tafiya ka sanar shi ne ko ka sanar da waɗanda cewa ga abin halin da ake ciki tun da kana nan kusa kuma duk da kwanduna makwabcin ka ya faɗa mana tun da ya ce shi tun da ya yi tun da ya yi

wani lazimi ko kuma ta da yi tun da zai gaji iya ba a zuƙusai da doro ko ni dai haka in ya kai shi daga Allah sai zaka lara da Allah ko da dole ka buga ta sai an ta da Allah ai ya gama magana dai ni ya kika Allah ya sauka amma amma Dole ko? Eh, eh, to na dawo ban dawo ba. A'a, ko ki ɗauko tabarma. haka na bai yi ba nake. Lafiya. Ke eh, na ki lafiya mana. ba da ba kuma kace ake shin ba ba kin da yake ba da magana da ake tare ma. Ta. Lafiya. Lafiya mai. Kan ni nake. To, lafiya. Zan je zan je wani yaro ne aka tafi da shi Kuma zan zan tambaye shi ya an kawo abubuwan da na aiko. eh to alhamdulillah to dama abin da ya samu kenan yasa na zo in dan tambaya ga to yan kuɗi za ka ba su ai ko yanzu ma an sallama wasu mutane sun bi sai ka sallama kun ka ce kana nan nake ba ka ne a ban san su ba su da na su biyu ne da mutumin da ya an kace mutum a kanin ba haifar wanda ya zuka yake zai yare ta rana ba sai an ka ya bace ba kwana biyu ba a gane ba an ka ce nake to Allah ya sawwaka dan ne kallon ne wanga al'amari ba a gane ba da ku sai an rinci wanda abu amma ta din shiga ta din banza ne kace har da sai an an rinci mu gida na ka ko ko ni sai ko kuma aboki ne ko kuma an taba gani na tare da shi kuma da ta din shi ba na banza da shi ba. ai yanzu ma an wani da ya shiga cikin masu sai kike da mutane to ainihin abin da ya sa kaga ina gudun wanzu abu kai ɗan wanzan ba wai wani abu kaga yanzu in wannan mutumin da anka aika anka ce ya tafi su garin su a dubo in ya yi can to in ya zo can ya dawo an ka ce bai tafi ba ka gani wanga abu ba ku fita daga kai har wanda ka sarke shi gida ne har da hakimi duk ba ku fita tun da saboda Allah gare ku ya taho nan ne kuma kowa ya ga sabda ya taho to an ce ba ya can kuma ba ya nan ne wurin ku shin to ta ku ba ta same ku ba in ba yanzu kun farko farin kin faɗi haka me zai samu bata dama abin da ya samu hakimi eh. in da kin ce to abin da ya samu faɗi haka eh. duk abin da ya samu hakimi ya same ta to kin gani wannan ko ko za in jama ba ni a cikin magana amma ki zauna kawai kina cewa ai an yi kaza an yi kaza to ba sai za ki samu ciki da ne? daga yau dai na ƙarshe nan abin da nake ga miki eh, amma dama abin da ya samu hakimi ne tabbata ya same ni eh to wannan magana ta ƙare ko da ya ta ce shi ke ne kuma kowa ya koma zuwa ta kike da kai a su ina ne da kai da kan a a to wallahi ya kan ina raga da ya ki ta ka sauya wallahi ko da kake Allah ya sa a taho a sallama kana daka wallahi in ce kana nan <laughs> Thank you.